خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ya kai wannan manzo ka karɓa daga mutane abin da zukatansu suka yi rangwame da shi da abin da ya sawwaka na halaye da ayyuka daga gare su kada ka ɗora musu abin da ɗabi'arsu ba za ta iya ba hakan zai kore su ka yi umarni da duk wata magana mai kyau da aiki mai kyau da kawar da kai daga wawaye kada ku fuskance su da wawancinsu duk wanda ya cuce ka kada ka cuce shi wanda ya hana ka kada ka hana shi